na bankin kallada a abinda aka ce mata kalibi a lokuta kalmi ko igiya a rataya ga wuyan dabba yawanci wanda aka wata kalibi kamar shanu da tumakai da awakai su aka wata kalida shi kuma da kumi shi aka wa ishari shi aka cage age zo. to wannan ibada ce ibada ce wadda kasance ba a san illata ba shi a cikin ibada wanda kasance ba a san illata ba kuma sannan azaba ce azabta ba ce wadda kuma shari'a ta yarda da ita kan makaciya ga yara a matsayin hadisin sallah da takalma bayanin shi ya gabata an tambaye Anas radiyallahu anhu an ka ce ayyusallin nabiyyu ala ni alihi kala na'am babu salati bin Ali, buhari ya kulla babu akan wannan kun bayanin shi ya gabata sai dai mun yi bayani akan kauduluka na wannan a inda da kekil idi alman faloti ya ce nan nan kaura aka samu nan a salatu bin Ali, sallar ta kalma min babu zinati babu ne na kawa huzu zinata ko inda kullum masjidin an gane wannan ko sannan nan ga wannan maslaha ce maslaha wadda ya kasance ta kamar da mafsada idan maslaha ta kamar da mafsada ana gabatar da mafsada akan maslaha in an kai sallah ta kan ya yin samu najisa in suna da najisa babu sallah an gane to bisa ga ta'arurin ga da an ka samu na mafsada da maslaha maluma sun ka ce kaddamar mafsada ta alal mazlahati a gabatar da mafsada akan akan maslaha don hakan gara ba a sa takalma a yi sallah gara a yi sallah ba ba takalma da ya sallah takalma amma nan an tambaye anas asalin nabiyyu sallallahu alaihi wasallam fi alihi qala na'am sallallahu alaihi wasallam fi alihi ingantacce kuma Buhari ya rawaito shi in mai sun mai sun ƙarin bayanin cikin fatahul bari karkashin wannan hadisin tambaya ta yi ce malam yana halatta a shuka gaban in yana bin in ma muna biyar liman ana shudawa gabanai a wannan abdullahi na abbasin radiyallahu anhu ya ce na zo mina da ni iso mina mazon allah sallallahu alaihi wasallam shi sallah ta da sahabbai ne nista ki ja kata tana kiwo ni ratsa gaban sahu tsakiyar sahu sahu ba gaban manzo ba sallallahu alaihi wasallam ni bi tsakanin sahu da sahu ni tsaye mai jakata ni zo ni karbata sallah ce ba wanda ya musanya mini don hakan ga su mamu liman shi ne su shi kuma liman in shi a sutura gaba ya ce sutura ta in ka gita ma liman ka gita ma liman ka gita ma mamu in ka gita ma mamu ba gita ma liman ba don haka liman shi ne su don haka ga sallah na nan lahiya lau wannan shi ma hadisi ya inganta na cewa a wannan a abdullahi bin abakar radiyallahu anhu ya gita tsakiyar sahu

da ta yi wanka wajen ta zo wajen hitsari ta ta wani abu ya ya yi kama da mani wannan babu sake wanka gare ta saboda babu wankan da ya waje ba gare ta ta riga ta yi shi ta ɗauki wajibi na jima'in da an kai da ita manin da ya hito daga baya bayan an riga an yi hitsari wannan mani bai da muhalli ga wanka illa kawai a wanke shi a shikenan tunda da dama wajen hitsari na hito in ba wurin hitsari na hito ba yan arwallata arwallata kare ta riga ta yi wankan janaba ta kare da ta yi wankan janaba ta kare ta samu mani ko kuma ta samu mani ba bayan ta riga ta kare wankan janaba an daɗe lokaci ya ɗauki an lokaci sai mune fito mata to manin nan bai da bagirin wanka don an riga an yi wanka ma sa dafa mahallar an riga an yi wanka don hakan ganin nan ga in ya kasance an riga an kare jima'i na bayan jima'i daga bayan mune hito bayan an riga an yi wanka manin nan da ya fito daga baya in dai ba tunani ta yi ta yi ba har wani sabon inzali na to babu wanka gare ta amma in sabon inzali na akwai wanka gare ta